shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakuncin Sani Sulla Katsina, sakataren ƙungiyar masu shirya fina-finai ta Arewa, wato Arewa Film Makers Association, wanda ya fara fim na series wato na kashi-kashi domin tafiya da zamani kamar yadda sauran masana'antun fina-finai a duk faɗin duniya ke yi. Alhaji Sulla Sani ya ce fim ɗin zai lankwame kimanin naira miliyan ɗari 120. To gashi kai ka shirya fim ɗin eh, kukan kurciya kuma irin ya kukan kurciyan yake. fim ne na dan lokaci ko ko a fim ne mai dogon zango wanda ake ce ma series wanda zai dauki kamar episode hudu kuma duk episode awa guda ce kin ga ana magana fim din da za a shirya wajen awa ɗari da hudu kenan awa ɗari da hudu ka shirya so iyaka ganin mai kallo duk eh. ganin ka zaka kalla kuma zaka samu biyan bukata wannan fim din mm. ka ce awa ɗaya kuma har episode kusan ɗari da wani abu eh, duk episode awa ɗaya ne kuma episododin 104 za a shirya ya ka shirya fim din um, abin nufi wajen kuɗi da gaskiya gaskiya an kashe kuɗi saboda tashin farko yanzu mun yi kamar guda 26 hmm. mun bada to abin ya sama ba za mu ci gaba ba saboda irin wannan aiki kuɗin sun yi yawa dole sai in ka yi 26 ka bada ka ɗan karɓi kuɗi kuma sai ka zo ka ci gaba to daga farawa sai tashar nan na daɗin kowa da ke kan star times suka nuna da interesting suka karbi fim din suka ce ba sa so a ba kowa su kaɗai za su saya mm-hmm. muka amince muka yi yarjejeniya muka amince yanzu haka sun fara nuna shi sun biya kenan zaka ci gaba da sun biya na wannan abin nan din ba 26 da muka yi musu yanzu kuma za mu ci gaba da wani bangaren to fim din labari ne akan menene asalin labarin akan fulani rayuwar fulani rabon gado yanda ko mutane ke claiming sa a bangaren fulani kuma da yadda ake zalunci maybe uba ya mutu a danne hakkin 'ya'yan a hana su wasu 'yan uwan uban su ce a su za su cinye ko su yadda suka sarrafa ko suka kori 'ya'yan daga garin don su cinye gadon da kuma yadda a rayuwa ke yi kana tafiya ka fada wani gari ka samu wasu wata rayuwa ko wata al'ada da ba taka ba ya za ka ka samu kanka ko addinin ma ba naka ba ne hmm. to ta yaya za ka kai addinin ka kai al'ada ka a cikin wanda ba mutanen ba irin al'adar ku ɗaya ba to a hasashe kamar nawa za a kashe a wannan fim din gaskiya zai kai kamar miliyan ishirin wallahi miliyan 120 kuma ba na ji an taba wani fim haka ko a nan industry da aka kashe miliyan 120 wannan shine na farko shine na farko to kawo yanzu ka ce ka yi kusan guda 26 26 eh. nawa ka kashe wallahi ya fi miliyan 40 miliyan arba'in mm. kai kaɗai kake yi ko kwataɓen da haɗin gwiwar wani babu haɗin gwiwa kowa yanzu da muka yi wannan ba wani haɗin gwiwa sai bayan dai na gama muka ba wannan yan star time din suka saya to mm. kudin da suka bamu muka ida za mu ci gaba da wani su ma sun karɓa ne cewa za su nuna su kadai na shekara daya kuma za su nuna shekara uku bayan wannan shikenan kwangilar da za mu yi tsakanin mu ta kare mm. to bayan wannan shi kana da ra'ayin daɗayin wani yanzu a yanzu haka akwai wanda jama'a ma sun san da shi akwai wani fim na nan series shi ma na yara da ake ta nuna na san ya bazu duniya ta mm. san shi ya sunan fim din sabuwar duniya yara ne kanana tun daga farkon shi har karshe gaba ɗaya babu wani wanda ya wuce shekara goma sha ɗaya. to yanzu ka daina eh, movies ke nan fina-finan na kallo tashi ɗaya. future film ake cewa na eh. bugu tashi ɗaya na awa ɗaya nan wato wahalar shi abubuwan ne suka yi yawa kuma gaskiya yana neman jari babba. dan ba za mu zo muna ɗaukan miliyan ɗaya miliyan biyu muna yin fim ba wanda an ci gaba yanzu akwai a najeriya fim cikin fim ɗin da aka yi a najeriya akwai wanda aka ce wajen miliyan ɗari tara kai ka ce da miliyan ɗaya za ka yi ya za ka nemi irin kuɗin da wancan ya samu da riba dole sai ka tara jari mai karfi in kana so ka irin wannan fina-finan. to iya cewa kannywood industry ta fara bunƙasa ko ta fara wayewa tunda ta fara finafinan finan series? ba wayewa ba ci gaba ne zamani ne hmm. dama ko zamani ne ya zo da wani abu daban sai ka canza dan in kiɗi ya canza rawa sai ta eh, canza to kiɗin ya canza rawan ma ta canza ba wai wayewa ba ce. to me burinka a nan gaba wannan a ce ƙara bunƙasa wannan kukan kurce ya zama yana ɗaya daga cikin fina-finan da ba afirka ba a duniya ake alfahari da shi don na tabbata wannan afirka an fara eh. wani wurin da ban sani ba ana kiran mu ana nuna mana kasashen da ba ta ba eh, ana sa ana suna gani da yake yana eh. satellite ne ai to kana da burin misali nan gaba ka ka tsarma wani yare misali ka sa ka gayyato 'yan nollywood ku dinga yin hausa da turanci a ba a yadda amfani in za ka yi hausa fim ka yi hausa fim in za ka yi fim din turanci. a fannin na tsaye kuwa a yau ne fitaccen jarumin nan jim ke bikin cika shekara arba'in a rayuwarsa jarumin dai ya yi bikin ne tare da yan uwansa mata a garin las vegas da ke kasar amurka a jiya ne dai kuma wani bidiyo ya fita wanda yake nuni da cewa dj black coffee ya samu wata yar hargitsi da manajan aka wato tasiamu lasweni har ta kai da ya mare shi har ya kusan kaiwa ƙasa baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya.